programme pour un suivi de l'actualité 24 heures. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na yau litinin 6 ga watan marisin shekarar 2023 a cikin shirin za mu kawo muku tarihin jihar bauchi a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke kara gwamatsowa muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da nasiru adamu eli kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibril zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin Arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin kasar don a samu natsuwar yaƙi da masu da'awar jihadi bisa ga wani bayanin da ke kunshi a cikin wani kundin hukuma wanda kafan labarai ta AAP ta gani jiya Lahadi. wannan daɗaɗɗen tawayen da ake yi a wannan matalociyar ƙasa ta yankin sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula 'yan sanda da kuma sojoji sannan ya tilasta mutane sama da miliyan biyu barin muhallansu yayin da ake ɗauki ba daɗi da ta'addanci an kafa dokar hana fita daga karfe takwas na almuru zuwa karfe biyar na asuba a duk faɗin yankin daga ranar juma'a uku ga wata zuwa talatin ga watan nan na maris bisa ga wani bayani daga sakatare jarar na yankin arewa kuliga albert zango shugaban jamus alaf shop ya ce muddin china ta tura ma rasha makamai don amfani da su a yakin ukraine to sai china ta ga sakamako ya ce to amma yana da kwarin gwiwar cewa china za ta kauce ma yin hakan kalaman na shop sun zo ne a wata hira da kafan labarai ta cnn wadda aka yada jiya lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban amurka joe biden a birnin washington dc kwanan nan jami'an gwamnatin amurka suka yi gargadi cewa mai yiwuwa china ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar marasha makamai gabanin ziyarar tasa shop ya yi kira ga china da ta kauce ma tura kayan yaƙi marasha a maimakon haka ta yi amfani da tasirinta wajen matsa ma china lamba ta janye daga ukraine shugaban masar abdul fatah al-sisi ya tattauna jiya lahadi da firaministan iran a birnin alkahira a ƙoƙarin da ƙasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da ƙarfafa wani haɗin gwiwa na yanki tare da ƙasar jordan firaministan iraki muhammad shia al-sudani ya sauka a birnin na alkahira inda ya samu tarba a filin jirgin daga takwarar aikinsa mustapha madbuli al-sudani da madbuli sun dubi faretin bar girma sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera taken kasashen biyu sai kuma firaministan na iraki ya gana da lcc a fadar shugaban kasar tattaunawarsu ta fura ja'a ne kan haɗin gwiwa wajen harkokin tattalin arziki da tsaro tsakanin ƙasashen biyu a cewar mai magana da yawon fadar shugaban masar ahmad fahmi an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga mu na musamman na yau akan siyasar najeriya daga matakin jihohi a daidai wannan lokaci da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha a wannan lokaci za mu leƙa jihar bauchi ne da ke arewa maso gabashin najeriya ga dai wakilinmu abdulwahab muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka. Jihar Bauchi jiha ce da ta fice a siyasar Najeriya kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi sa Abubakar Tafa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur. An ƙirƙiro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas. gwanon farar hula na farko shine marigayi alhaji abubakar ta tare ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar mpn gwamnan farar hula na biyu shine marigayi alhaji dahiru muhammad deba karkashin shugaban kasa na soji janar babangida a jami'ar nrc daga shekarar 1992 zuwa watan nuwamba shekarar 1993 sai janar babangida ya sauka daga mulki ya dinka ga hannun marigayi ns shanuka a matsayin rikon kwarya kafin marigayi sani abacha ya kifar da mulkin gwanon farar hula na uku shine ahmed adau ma'azu ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 na karkashin tutar pdp gwanar farar hula na hudu a jihar shine malam isa ya guda ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar anpp daga baya kuma sai canja sheka zuwa jami'ar pdp gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar bauchi shine barista muhammad abdullahi abubakar daga jam'iyyar apc a shekarar 2015 zuwa 2019 sai gwamnan jihar bauchi na biyar sanata bala abdulkadir muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar comrade abdullahi koli masanin siyasa a najeriya ya yi waiwaye kan yadda siyasar bauchi take ga kuma abin da ya ce hakika jihar bauchi ba kashin yarwa ba ne idan aka zo maganan harka ta siyasa domin jami'a ce guda idan aka biya da sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi irin wayannan da su suka da shi marigayi sa baka kaba balewa ya harsasa a jihar bauchi kuma har gobe ana mutunta wannan suka da ya koyar musamman bayan shi irin su sa'ada zungur da irin su talban bauchi da makamanta waɗanda suka yi fice a siyasar najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata salisu ahmed salele dan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar demokradiyya ya ce siyasa a jihar bauchi abin ayaba ne a jihar bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zabensa 'ya'ya a jihar Bauchi sun mai da siyasa siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka mai hankali kuma sai ya sa a faranti. A bangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasar ta shaida min. ni ce mai suna halima isa daga jihar bauchi alhamdulillahi na ga dai siyasar mu ta kasar mu na bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar yan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna daga bisani na tuntubi wasu 'yan jihar bauchi game da yadda suke bukatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana sunana lukuman elman daga jihar Bauchi Bauchi local government yadda aka ce za a zaɓe tsakani da Allah dukkan wanda ya ci ya yarda cewa Allah ne ya bashi wanda ya faɗi kuma da cewa Allah bai bashi ba a dai zaɓe lafiya a gama lafiya. Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi. Sunayen 'yan takarar kujeran gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun hada da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa awal muhammad jato pdp air marshal baba sadiq ritaya da mataimakinsa shehu aliyu musa apc sai kuma halliru daudi jika da mataimakinsa muhammad gadauji azare ampp abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria lagai da Abdulwahab Muhammad. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. Kasar Pakistan za ta ɗau bakuncin zaman tattaunawa na kwanaki biyu da Amurka daga yau ɗinnan Litini don su duba yadda za su haɗa kai wajen dakile abinda ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta kira barazanar bai ɗaya ta ta'addanci wadda kasashen biyu ke fuskanta. Christopher Lundberg, mukaddashin kodinetan yaƙi da ta'addanci na ma'aikatar harkokin wajen Amurka, zai jagoranci tawagar cibiyoyin Amurka wajen tattaunawar a cewar ma'aikatar jiya Lahadi. Tattaunawar ta kwanaki biyu za ta samar da dama ga ɓangarorin biyu ta yadda za su yi musanyar ra'ayi da darussan da suka koya da kuma amfani da tsarin da ya dace wajen yaƙi da ta'addanci a cewar takardar bayanin. A ƙarshe, shugaban ƙasar Tunisia ya yi da wariyar launin fata jiya Lahadi, sannan ya nuna yiwuwar a ɗau matakin doka kan waɗanda suka aikata hakan. Kwanaki goma bayan da ya yi shelar shirin fatattakar baƙin haure, inda ya yi amfani da lafazin da ƙungiyar haɗin kan Afirka ta ce na cike da tsana da kuma ƙyamunin fata. yayin wani jawabi a ranar 21 ga watan fabrairu inda yake gaya ma jami'an tsaro su ta sakeyar bakin haure shugaba kai said ya kira kwararar bakin haure zuwa cikin kasar wani makirci na kokarin canza yanayin mutanen tunisia don su daɗa zama baƙaƙen afirka a maimakon zama larabawa 'yan sanda sun damƙe ɗaruruwan baƙin haure masu gidajen haya kuma sun kokkori ɗaruruwan 'yan haya kuma an kokori wasu ɗaruruwa daga bakin aikinsu a cewar ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam. A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Haɗa kai mu daina. yanzu ko ga nasiru adamu el hikaya da shirinmu na gaba Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A shirin zauren matasa na VOA da muka ɗauka a Bauchi zai taɓo yadda matasan ke son a share musu fage ne don shiga lamuran siyasa da kawo sauyi mai ma'ana maimakon tura motar wasu 'yan siyasar da kan manta da bukatun matasan bayan ɗarewa madafin iko. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dayiru Usman, abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Mai Manja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. kamar ciyawar nan ta kai nawa yau ga na zauren matasa yau yawa idan har ba tsoron matasa suke zubuto zabiya da su sai da har aka da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa kuma karin malam nasiru suna dan lamiyan son gaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam aminu mai manja bakin kasuwar central market a gaskiyar magana na ganin matasan na akwai gudunmawar da za su iya bawa kasan nan kuma rashin dan canji ne a nan su za su iya fitowa su shiga jam'in nan su sayi form su ɗauki responsibility ɗin ɗawainiyar campaign ɗin da sauransu don san su to a sassauto da kuɗaɗen form ɗin a kowace jam'iyya sa'annan kuma duk matashin da aka san shi mutum ne na gari a kowace jiha a ɗauko shi a bashi dama a buga a gani. wannan gaskiyar magana ka gane mm. siyasar ma lalace ne kuma lalacewar shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba mm. idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an gan kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadin ka ba shadda yau washirin ka maraya ba an ga wata shadda galleli a jikin ka ba mm. to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma sai me yake da shi to kaga daga nan za a karya maka me kake da shi in an ce kake da shi dama ba sai an zaɓe ka bane ka yi wa al'umma a matsayin ka su ba za zaɓe ka kenan don wani abu ne to matsalar mutane to matsalar mutane shi ya nuna kenan su matasa ko mutane da kansu suke zaben masu kuɗi ko 'yan jari hujja su mulke su kenan. Dama ai mu sosai ai duk mutumin da ya zo yanzu ba a binciken ina ka samu kudinka, ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka faɗa ko akwai wanda ba su maka faɗa ba a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in je kana da yan abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta kare za ka taka rawar ka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cimin rai yanzu ko makon da suka gabata akwai wani dan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je yan su gaishe gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu su domin samu su dan tallafa kansu wallahi matasa irin matasan haka suke satan abin suna guduwa ta irin wannan mutunci wani sufi suna Abraman Abdel ah, abin da yake faruwa shine yan dukkan mu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan yan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iya sai fasa fasa suke ta yi Ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi Mu yanzu mun sa mu dan takara wani akwai kuɗi a hannunsa wani bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin tunanin ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu ci gaba a cikin tafiyar kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara in ba kansu in baka da kuɗi duk cancancin wallahi ba zan ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka reni jam'iyyar in dai ba ka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka za su jefar da kai to da irin wannan kalubale da su waye delegate din yan uwanmu ne matafa wallahi jibi wannan abin ka tana min wani abu guda daya malam nasiru a takaice suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasan kasar nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga har cin hanci ake ba masu kada ƙuri'a ka je da niyan mutumin da zaka zaba mutum na gari ana jan ka wani ɗari biyar ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci ɗari biyar na lokaci da wani ma dubu ɗaya ake ba su yanayin rigan da ka sa mm. yanayin rigan da ka ka je gurin zaɓe yanayin naira kuɗin da da baka in ka sa ishirin ka maraya a baka naira hamsin in ka sa gezina a baka dubu ɗaya to don na'am na'am an so wace ce ishirin ka maraya kuma akwai wata shadda ne da ake yayin da kamar wanda yau ne ta sa mutane suka saba sata to idan ka sata naira hamsin sun suke ba wa mutane sai su kauda mutane akan abin da ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai kyanka eh, daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wa mai wayo wanda in an bashi dubu daya ta isa akwai wanda ɗari biyar kuma je ka da halinka nan assalamu alaikum sunan rayyan dahir usman na bai wato har yanzu maganan hanson bible janga tana mana wato lalacewar siyasar kasan ne da aka mi rauni da matasa suka zama har ya kawo matashi bayi da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magana da Alhaji Sufi faɗa wai ana jiran a ga waye mai babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi matashi da bamburinsa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke yi tunda ana maganin matasa ne matasa mu kau da wancan tunanin farko waye mai babban jif waye mai babban gare waye ke da gida a Abuja waye ke da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kau da shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye ke da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an ya lalace ko wani abu ya daye ko wata gugu guguwa ta shigo na bala'i na ibtila'i a rayuwa a garin ka ka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka hmm. amma muddin yana can Abuja ko yana hmm. Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka gansa in kai wasa in ba mu dare ga wannan tunanin ba za mu sha wahala matasa har yanzu a takaice dai wannan Nasiru suna na Dallami Barjanga eh Dallami na ga daga kanka zamu zamu rufe shirin nan na'am to tunda dai mafuta ake nema shine a ko ina dai matasa ya zamana mun ankara kuma abin da ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa yanzu muna gani idan ana mana abin da ya dace mun gani idan kuma mun tabbatar da cewa abin da ake mana muna tura mota ne a tafi a bule mu da hayaki da kura to mu yi yunkuri mu ga mun kai kayukan mu matsayin da da a yi sha'awar mu gaba duk sai dai kawai zamanto masu ba mu shawara a gidajen su da kuma angoyinsu shine kawai solution wannan kuma daga karshe abdurrahman Alfen shekal ke magana daga karshe kamar yadda ɗazun aka ɗan yi korafi mu matasa fa ba mu kara ba muna da damar da za mu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita ba ta da ƙarfi domin mu ƙarfafa ta kuma a sanya matasa 'yan takarkaru kuma da kuɗin takarar mafi ƙaranci akan sauran jam'iyyun ta nan ne nake ganin idan matasa aka haɗa kai za a iya cin magaci amma muddin muka ce za mu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zamto su ne a sama mu ce su ne kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba ba za ka ci zaɓe ba wannan ma ba gaskiya ba ne ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma a nan boci ma mun yi zaɓen jam'iyyu mabambanta manta mm. wanda da karshe sunana aminu mai manja shawarar zan baya shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya fafu ma'ana annabi ya fafu shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mu su bar mu a inda muke su kuma su tafi can su ta kan shan AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne yadda duk mutumin da ya zo mu juya masa baya. da karshe suna na da yan ɗairu Usman na bayi kamar yadda yan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin saboda yanzu ne lokacinmu, kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaɓen nan fa mai kuɗin nan ɗansa baya cikin ku kai ya za a ka kawo wanda kai ma ka zama ka gina bayan ka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayan ka mai kyau kuma ka warware ka. Allah ubangiji za a mana abin da ya fi alkhairi assalamu alaikum sunana almustafa haji sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin yan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma kasa baki daya wannan gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishi da tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abin da muka yi mai kyau mu karfafe shi abin da muka yi na saba naka kuma mu yi kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da ya ce zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai ƙuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin in kuɗi ne yawa ma jam'iyya kaza za ka iya shiga jam'i shi yasa aka yi jam'iyyun da dama wata ma ko sunan ta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka ɗauko kin dai kai din kai mutum ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci ya fi komi kuma har yau akwai mutane suke gani haka Amma ya kai na gani za mu kai ga nasara insha Allah ku dakata nan matasa kuma mun gode kwarai da shiga wannan zaurar wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu sake wata sabuwar zantawar da ku a madadin muryar Amurka da ya ɗauki nauyin kawo wannan shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu assalamu alaikum a gaida Nasiru Adamu Elika ya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gidan jibirin dauke da sharhin jaridun najeriya sharhin jaridun ne da jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da punch na cewa yanzu haka bankuna a tarihin najeriya na ci gaba da tsawayen umarni daga babban bankin kasar domin biyan umarnin hukuncin da kotun kolin najeriya ta zartar cewa a ci gaba da amfani da takardun kuɗin ɗari da biyar da kuma dubu da gwamnati a da ta haramta har sai zuwa karshen shekarar nan da muke ciki a ranar juma'a ne dai kotun kolin tarayyar najeriya ta haramta matakin da shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma gwamnan bankin tarayyar najeriya suka ɗauka na hana amfani da tsaffin kuɗi na takardun 200 da 500 da kuma inda kotun kolin ta ce matakin ya saba wa doka da kuma sauran ka'idoji na tsarin mulkin ƙasa har yanzu dai shugaban ƙasa muhammadu buhari bai ce ofan ba game da wannan hukunci da kotun kolin ta zartar sai kuma jaridar premium times ake bugawa ta na gizo jaridar ta bayyana cewa zababben shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ziyarci basaraken birnin Lagos Oba Rilwanu Akiyolu inda ya kai masa ziyarar ban girma wannan ne dai karan farko da Bola Ahmed Tinubu ke ziyartar birnin na Lagos bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudanar na shugaban kasa ranar Asabar da ta gabata. Sarkin ya bayyana Bola Tinubu a matsayin wani jarumi dan siyasa mai kishin Najeriya wanda kuma yake taya shi murnan wannan nasara da ya yi a matsayin sabon zababben shugaban najeriya sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu jihohi guda bakwai da ke ƙarshen jam'iyyar pdp mai adawa sun janye karar da suka shigar a gaban kotun kolin kasar inda suke kalubalantar gwamnatin tarayya bangare da ayyana bola ahmed tinubu a matsayin sabon zababben shugaban najeriya da hukumar zaben kasar ta yi jihohin da sun hada da adamawa akwai Ibom bayelsa delta edo taraba da kuma jihar sokoto sai kuma jaridar da banga jaridar da banga ta bayyana cewa yanzu haka chief peter obi da kuma alhaji atiku abakar na jam'iyyar Lebo da kuma pdp sun sha alwashin shigar da kara a gaban kotun ɗaukar kara na zaben ƙasa da aka gudanar domin kalubalantar nasarar da hukumar zaben najeriya ta ce bola ahmed tinubu ya samu a zaben shugaban ƙasa da ya gabata sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnan jihar ondo rotimi Dolo ya kira ga shugaban najeriya muhammadu buhari da ya umarci gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele ya bi umarnin kotun kolin najeriya na dawo da tsafin kudaden najeriya na dubu daya da dari biyar da kuma dari biyu domin al'umma su ji gaba da kashewa har zuwa karshen shekara kamar da kotun kolin ta zartar a hukuncin da ta yanke a ranar juma'a gwamna akira dolo ya bayyana cewa wannan shine zai tabbatar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari mai bin doka da oda ne karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta kafa dokar hana fita a yankin Arewa da kuma wasu sassan yankin tsakiyar gabashin ƙasar don a samu natsuwar yaƙi da masu da'awar jihadi bisa ga wani bayanin da ke kunshe a cikin wani kundin hukuma wanda kafan labarai ta AAP ta gani jiya Lahadi. wannan daɗaɗɗen tawayen da ake yi a wannan matalauciyar ƙasa ta yankin sahel ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula 'yan sanda da kuma sojoji sannan ya tilasta mutane sama da miliyan biyu barin muhallansu shugaban jamus alaf shop ya ce muddin china ta tura ma rasha makamai don amfani da su a yakin ukraine to sai china ta ga sakamako ya ce to amma yana da kwarin gwiwar cewa china za ta kauce ma yin hakan Kalaman na shau sun zo ne a wata hira da kafar labarai ta CNN wadda aka yada jiya Lahadi kwanaki biyu bayan ganawarsa da shugaban Amurka Joe Biden a birnin Washington DC. Kwanan nan jami'an gwamnatin Amurka suka yi gargadi cewa mai yiwuwa China ta yawaita harkokin bayan fage har ta shiga samar marasha makamai. Shugaban Masar Abdul fatah al-Sisi ya tattauna jiya lahadi da firaministan iran a birnin alkahira a ƙoƙarin da ƙasashen biyu ke yi na inganta dangantakarsu tare kuma da ƙarfafa wani haɗin gwiwa na yanki tare da ƙasar jordan firaministan iraki muhammad shia al-sudani ya sauka a birnin na alkahira inda ya samu tarba a filin jirgin daga takwarar aikinsa mustapha madbuli al-sudani da madbuli sun dubi faretin bai girma sannan wasu rukunonin sojoji kuma suka rera takin kasashen biyu. To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Carl. Baba Yakubu makeri ne nake sallama da ku. Salamu alaikum.